Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya suna na sarfil hashin gumel tare da bamka almasi garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar talata uku ga watan agusta na shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Kasar filu Amurka ta sanar jiya litini cewa za ta faɗaɗa sharaɗin cika ka'idar cancantar tsugunar da wasu 'yan Afghanistan a matsayin 'yan gudun hijira. Sakamakon wani bincike na nuna cewa yawan iskar shaƙa ta oxygen da duniyar mu ke samarwa ya ƙaru saboda rage saurin juyawa da duniyar ke yi sannu a hankali. sannan 'yan gudun hijirar afghanistan sai kara kwarara suke cikin kasar turkiya kulle yomin bayan sun buga tafiya mai cike da wahala sun ƙetare kasar iran kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa speto jiran na 'yan sandan najeriya ya zaɓi dcp tun jiɗi su ya maye gurbin dcp abba kyari kuma masana ke cewa kan haka dan da ake azazzala sauri a kan maganan nan kun yana ban mamaki matsi ne daga ƙasar amerika ko menene ni dai yadda ake tafiyar da abun biyo bayan hukuncin ɗaurin shekaru 104 da aka yanke wani mai satar ƙananan yara a kano iyayen yaran na cewa sai dai roƙonmu ko fatan mu ɗaya akan wannan gaba tu hukumomi su ji tsoron Allah su rika bibiya domin sanin ina ma shi makomar wadda aka yi hukuncin yake. Sai aka zance da mu cikin shirin kamar kowace ranar talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Amurka ta sanar jiya litini cewa za ta faɗaɗa sharaɗin cika ƙa'idar cancantar tsugunar da wasu 'yan Afghanistan a matsayin 'yan gudun hijira, waɗanda mai yiwuwa su fuskanci ramuwar gayya daga Taliban, saboda bayar da haɗin kai da suka yi ga hukumomin Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce dubban 'yan Afghanistan da dangoginsu na kusa. waɗanda suka yi aiki ma gwamnatin Amurka ko wani shiri da Amurka ta ɗauki nauyinsa ko sojojin neto ko wata kafar labarai mai hedkwata amurka ko wasu kungiyoyi masu zaman kansu a yanzu duk sun cancanci a sake tsunar da su sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gaya ma manema labarai jiya litini cewa amurka na da abin da ya kira alhaki na musamman na kare irin waɗannan mutanen sun taimaka mana za mu taimaka musu in ji shi ya ce 'yan afghanistan da suka yi aiki da amurka ko wasu abokan hulɗar amurka na ƙasa da ƙasa tun daga shekara ta dubi da ɗaya a ta bakinsa suna fuskantar matuƙar fargaba bita da kulli ko ramuwar gayya waɗanda da alamar za su ƙara tsanani yayin da sojojin gamayya ke janyewa daga ƙasar a halin da ake ciki kuma 'yan gudun hijirar afghanistan sai ƙara kwarara suke yi cikin ƙasar turkiya kulle yomin bayan sun buga tafiya mai cike da wahala sun ƙetare ƙasar Iran. A hakan ma su a wajensu ba su ma kammala tafiyarsu ba, so suke su isa ƙasashen turai waɗanda a wurinsu tudun na tsira kenan. To amma kuma waɗannan ƙasashen ba su da niyyar karɓar su, hasali ma suna kan shirin bullo da wata hanyar hana su isa can. 'Yan Afghanistan kimanin dubu biyu ke shiga Turkiyya duk rana. kuma ƙwararru kan harkar ƙaurar jama'a na kyautata zaton adadin zai ƙaru yayin da taliban ke ƙara kama yankunan ƙasar ta afghanistan sakamakon wani sabon bincike na nuna cewa yawan iskar shaƙa ta oxygen da duniyar mu ke samarwa ya ƙaru saboda rage saurin juyawa da duniyar ke yi sannu a hankali wanda ya tsawaita lokacin wuni wanda don haka wasu nau'ukan tsiro ke fitar da iskar shaƙa ta oxygen fiye da da a matsayin dagwalon harkokin gina jikinsu. Sakamakon binciken wanda aka wallafa a wata mujallar kimiyya mai suna Nature Geoscience na nuna cewa kimanin shekaru biyu da kusan rabi da suka gabata iskar shaƙa ta oxygen da ke duniyar mu ce da ƙyarma ma za a iya aunawa. Saboda haka babu ma yadda wata dabba ko tsiro irin waɗanda muka san su yanzu ka rayu. Akasarin halittu na doron ƙasa a lokacin wasu matsumatsun abubuwa ne ko microbe a turance. Cikinsu har da wani tsiro mai launin shuɗi da kore wanda ake kira cyanobacteria wanda kan shaƙi iskar carbon dioxide ya kuma saki iskar oxygen a farkon lokacin da tsire-tsire suka fara amfani da hasken rana wajen sarrafa abincinsu. In an jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da labarai kafin nan zamu leƙa Najeriya. inda speto janar na 'yan sandan najeriya ya naɗa dcp tun ji su a matsayin sabon kwamandan rundunar 'yan sanda ta musamman irt da mai gurbin dcp abba kyari Hassan mai na kaina na ɗauke da wannan rahoton. Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya naɗa mataimakin kwamishinan 'yan sanda tun jigisu a matsayin sabon kwamandan rundunar 'yan sanda ta musamman da ke yaƙi da manyan laifuka a ƙasar wato Intelligence Response Team ko kuma IRT a takaice. DCP Tunji Disu zai maye gurbin DCP Abba Kyari ne da aka dakatar daga aiki biyo bayan zargin cin hanci. Sofeta Janar ɗin ya nemi sabon kwamandan da ya aiki bisa kwarewa da kuma sanin ya kamata. Kafin naɗin nasa a matsayin sabon kwamandan wannan runduna ta musamman. Disu ya yi aiki a matsayin kwamandan rundunar 'yan sanda mai aiki da cikawa ta RRS a jihar Lagos. sannan ya yi mataimakin kwamishinan 'yan sanda mai lura da aikace-aikace a hedikwatar 'yan sandan Najeriya. Kazalika ya taɓa zama kwamandan tawagar 'yan sandan Najeriya da suka yi aikin samar da zaman lafiya a yankin dafur na ƙasar Sudan, karkashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya. DCP Tunji Disu, wanda yake da takardun shaidar digiri har guda biyu, ya halarci kwasa-kwasai a ciki da wajen Najeriya, a ciki har da ƙasashen Burtaniya da Botswana. To, ko mai masana tsaro ke cewa kan haka? Mejo Muhammad Bashir Shu'aibu garma mai ritaya mai sharhi ne kan sha'anin tsaro. Wallahi ni dai abu da zan a Alhaji shi shine da ake azazzala sauri a kan maganar nan kun yana ban mamaki matsi ne daga ƙasar amerika ko menene ni dai yadda ake tafiyar da abun kila kun ga binciken da za a yi zai daɗe na biyu kuma kila akwai alama in an yi bincike din za a samu abta da laifi wato kamar dai sun riga sun yadda tun da an riga an sa mishi ko da ko mishi laifi ko babu sunan shi ya riga ya zama tainted so da wuya ya zo ya ce zai iya rike wani aiki kuma domin moral din shi ya zama low kuma da yawa eh, mutane ba za su eh, yadda za su ga kamar an dai wani haɗe-haɗe ne aka ce bai da laifi. A ranar Lahadin da ta gabata ne aka dakatar da DCP Abba Kyari daga bakin aiki biyo bayan bincike da aka kaddamar akan tuhumar da wata kotun Amurka take masa da ta shafi Abbas Raymond wani ɗan Najeriya da ke fuskantar shari'a a Amurkan. ana zargin abbas wanda aka fi sani da hush poppy da laifukan damfara ta yanar gizo da kuma halatta kudaden haram yayin binciken na hush poppy masu bincike a amurka sun gano cewar abba kyare ya taɓa karɓar cin hanci a wajen shi hush poppin zargin da shi abba kyarin ya musanta hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gai da Hassan mai na kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya dawo da labarai. Dosar filu Majalisar Dattawan Amurka jiya Litini ta ci gaba da duba yiwuwar amincewa da ware dalar Amurka kusan tiriliyan daya daga mayyar 'yan jam'iyyun da makarar da Republican suka gabatar. na gine-gine da gyare-gyaren hanyoyi da sauran madafun harkokin ci gaba inda shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Chuck shuma ya yi alkawarin aiki tare da 'yan jam'iyyar adawa ta Republican don a samu ƙuri'un da ake bukata musamman kan batun wasu takamaimun ayyukan gine-gine a faɗin ƙasar. mu fara da kada ƙuri'a kan batun kwaskwarima ga ƙudurin abinda shuma ya faɗa ma majalisar dattawar yayin da ta fara zama a wannan satin kenan ya ce ana iya kada ƙuri'a ta ƙarshe a majalisar a ta bakinsa cikin 'yan kwanaki to amma ya sha alwashin barin majalisar a buɗe har sai an kammala cimma matsaya kan ƙudurin kafin lokacin hutun shekara-shekara na majalisar na watan agusta za mu ci gaba da zama a majalisar har tsawon lokacin da za mu kammala cimma matsaya a cewar shuma tanajin kudirin wanda na ɗaya daga cikin kudurorin da shugaba joe biden ya fi baiwa fifiko cikin jerin kudurorin da ke buƙatar amincewar majalisa zai samar da biliyoyin daloli don gyare-gyaren hanyoyi da gadojin ƙasar da suka lalace ya samar da layukan intanet na zamani a faɗin ƙasar ya faɗaɗa ɓangaren jiragen ƙasa da sauran harkokin zirga-zirga ya kuma maye bututun famfon ruwa da aka yi da dalma. Hukumomi a jihar Unity ta kasar Sudan sun ce mutane akalla bakwai sun mutu bayan da gidaje da dama suka nitse sanadiyar wata ambaliyar ruwa a ƙaramar hukumar Mayandit a 'yan kwanakin nan. Ambaliyar ta kuma raba iyalai wajen 400 da muhallansu a cewar jami'ai. Kwamishinan ƙaramar hukumar Mayandit Gadluwak Yan ya gaya ma muryar Amurka cewa an yi ta ruwa kamar da bakin ƙwarya a 'yan kwanakin nan da suka gabata. Baya ga mutane bakwai ɗin da ruwa ya ci, macizai sun sari mutane wajen goma sha bakwai a cewar yan. Ambaliyar ta kuma lalata gadaje da gine-gine da sauran madafun ci gaba da kuma abin zaman gari na ɗaruruwan mutane a cewarsa. A ƙarshe, Burtaniya ta buɗe ƙofofinta ga matafiya daga Amurka da akasarin ƙasashen Turai da suka yi rigakafi. yayin da gwamnatin ƙasar ke ci gaba da sassauta matakan takaita zirga-zirga da aka ɗauka sanadiyar cutar corona. jiya litini ce rana ta farko da masu isowa burtaniya daga amurka da akasarin kasashen turai ke iya hakan ba tare da killace kansu bayan isa ba to amma har yanzu dole sai sabbin isowa sun kasance waɗanda suka yi gwajin corona gabanin shiga jirgi zuwa burtaniya kuma sai sun yi gwaji bayan kwana biyu da isarsu labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Madala Iyayen yaran nan da aka sace wa 'ya'ya a Kano kuma aka yi safarar su zuwa jihohin Anambra da Enugu da ke yankin arewacin Najeriya sun yi maraba da hukuncin babbar kotun Kano na ɗaurin shekaru 104 a gidan gyara hali. Sai dai sun roƙi gwamnatin Kano ta ƙara ƙaimi kan neman sauran yaran da har yanzu ke hannun miyagu. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da wannan rahoton. Jimlar caji 38 ne aka tuhumci Mr. Paul onne guda cikin manyan masu kitsa yadda aka rinka satar 'ya'yan mutane daga Kano kuma aka yi safarar su zuwa jihohin anambara da inugu inda ake cinikayyar su tare da sauya musu suna da ma addinansu. Bayan da kotun ta tabbatar da laifukan akan Mr. Paul kuma ya amsa dukkanin caji 38 ɗin alkalin kotun justice joera yusuf ali ta yanke hukuncin shekaru 104 a gidan yari ga mr paul mai shari'a ta kasa jerin laifukan zuwa rukuni uku inda kashi na ɗaya da na biyu suka kunshi caji goma sha biyu kuma kowanne ke ɗauke da hukuncin shekara bakwai jimlatan shekaru da hudu kenan kana rukuni na uku na kunshe da caji biyar ne kowanne guda ke ɗauke da hukuncin shekaru hudu wato shekaru ashirin kenan a gidan kaso baya ga haka mai shari'ar ta tilasta mr paul ya biya tarar naira dubu ɗari yanzu haka dai iyayen yaran sun bayyana farin ciki da wannan hukunci na kotu Malam Sha'ibu Ibrahim Attajiri shine sakataren kungiyar su. Sai dai roƙonmu ko fatanmu ɗaya akan wannan gaba. Su hukumomi su ji tsoron Allah su rika bibiya domin sanin ina ma shi makomar wadda aka yi hukuncin yake. domin mun sha karo da irin waɗannan matsalolin a kama mai laifi ya ansa laifinsa a yanke masa hukunci daga baya waɗansu abubuwa su biyo baya kamar abin da ya faru akan kes ɗin ita amina gara wadda ita ce umul a aba'isin jawo ma wannan gabar da ake ciki har Allah ya bayyana fall a matsayin mutumin da aka kama shi da yara an kama amina gara da laifi kuma har izuwa wannan gabar da ake ciki babu amina gara babu labarin amina gara iyayen yaran sun bukaci gwamnati ta kara kaimi wajen lalubo ragowar 'ya'yansu da ke hannun miyagu musamman batun nan na sakamakon gwajin kwayar halitta ta dna da aka yi wa wasu daga cikinsu akwai wanda suka yi tarayya akan ɗa guda ɗaya kowa yana kilemin cewar ɗansa ne an je garin anambara an ɗauki kwayoyi an yi gwajin halitta na yara amma aikin ba a garin anambara aka yi shi ba a garin kaduna aka yi shi halin da muke ciki a yanzu mun kai akalla wata biyar zuwa bakwai muna zaman dakon jiran wannan DAN ɗin kawai dai ana ce mana mu yi haƙuri ne za a kawo. Justice Wadarano mai ritaya da ke zaman shugaban kwamitin bincike da sanya ido na gwamnati akan wannan batu ya yi ƙarin bayani. To DNA ɗin nan yanzu an yi wajen mutum bakwai na mutum uku ne kawai ya rage. DNA muna da result ɗinta kwata-kwata amma sai mun haɗa guda duk gaba ɗaya na mutum uku nan masu an yi ba da daɗewa ba. So muke akwai gaskiya dole faɗa nan muna neman kasan abu ne dole sai da ke na su jami'an tsaro musamman 'yan sanda to mun rubuta daga mu kwamishin namu cewa 'yan sanda su saka su ba da takardar da za a tafi da waɗannan gwamnati su baki jira kawai kamar jan kafar da ake samu ko ba kwa samun haɗin kan da ya dace ne daga wurin 'yan sanda wannan dai gaskiya da mun daga mai fasin da dalili ba amma dai su iyayen yaran ma muka sa su dinga bin wannan takarda su iyayen yaran kansu saboda suna ganin kamar wata ko daga wajen mu ne su ba mu san dalili ba Justice Wadara na kenan mai ritaya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gai da Muhammadu Ibrahim Kwari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, da sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar za ku isa wuraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku yi za shafin mu yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin na gaba. Tsaka mai wuya. Muhammadu Sadu dan Alhaji Haya Jingir. Ba ma rikicewa dan an zolaye mu. Masu son su rikita kasa. hanya yanke ta yin haka shine su ɓadda bakin zare. In ɗan wanka ya je a bige shi ba hujja a kudu don kai maka kama nasu ka kashe a jefa wa kasar wato yaƙi ƙarshe sai a ce to rigima ta yawa a zo a rarraba ƙasa sai abokan gaban namu na waje da suka damu da neman samun dukiyar da Allah ya bamu sai su zo suna yaye dukiyar suna ce sun zo rabon fada ni dai suna na hamza adam abdulhamid wannan ƙasa da da take a dunkulen nan babu shakka duk abin da kake so a najeriya zaka samu allah ya wadata kudanci da abubuwa daban allah ya wadata arewaci da abubuwa daban-daban saboda kasancewar najeriya a dunkule shine alkhairi ba alheri ba ne rabuwa mun ga kasashen da suka rabu masu kama da najeriya sudan tana ciki da suka rabu din a madadin rabuwar ta zamo alheri sai rabuwar ta zama masifa wanda suka ware din su kuma suka ɗauki makamai a tsakaninsu suna kashe juna saboda haka ba ma fata najeriya ta samu irin wannan matsala ba ma so mu yi makwabtaka da masu yaƙi a tsakanin su. jama'a muna fata kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan washington dc mun ji daɗi da kuka samu lalubu shirinmu na tsaka mawuya wanda ke ci gaba da duba makoman najeriya idan abin wasu kabilu kamar iyamurai su tafi kamar yadda suke neman cewa a basu su je su kafa tasu ƙasa ta daban daga cikin abubuwan da za mu duba a yau shin iyamurai suna da gaskiya da suke cewa yan babu su arewa za ta rugurguje tunda suna da sana'o'i da yawa da suke kawo arewa din sannan ya da aka haifa a cikin arewar su okorocha wato roches okorocha suke kallon wannan abin da yan uwansu suke nema na cewa sai an ba su kasar baya fara ne wannan suna cikin abubuwa da dama da zamu duba a cikin shirin wani yau wanda ci gaba ne da muhawarar da nasiru adamu da kai wakilin mu na abuja shirya tsakanin nasiru zaharaddin da yushau aliyu kuma ba tare da ɓarki lokaci ba ga su. shida wannan ita ce shekarar da ta rugurguza najeriya gaba daya shekara shida bayan an samu 'yancin kan najeriya sannan najeriya ta rugurguje ya aka yi ta rugurguje akwai wasu hamsoshin sojan ibo wanda suka zo suka yi juyin mulki me suka yi a wannan juyin mulkin sun kashe dukkanin shugabannin siyasa na arewa da shugabannin sojoji na arewa da shugabannin siyasa wasu na ah, yamma da kuma sojoji na yamma wanda suka hada da su abubakar tafa a balewa su saddauna su festus a kotebo kuma aka zo aka kashe sl a kintola premier na jihar yamma a cikin sojoji an kashe irin su mai malari an kashe largema an kashe su pam sannan a can kasar yarbawa ma an kashe ademulegun shi brigadier general nema a lokacin to kaga a lokacin ba wani ɗan siyasar ibo ko babban sojan ibo da aka kashe ko aka ma kai wa hari a'a wannan abu da kuke fa ba haka ba ne tun da yawan yaran nan da suke wannan shi kansa nnamdi kanu bai fi shekara biyu ba sanda aka yakin basasa saboda haka bai sanya aka yakin basasa ba yana goye ana gudu da shi daga wannan daji zuwa wannan daji balle kuma yaran da suke bin ba su san me yakin basasa ba to kaga kuma duk da haka manyan nan nasu suna ji suna gani sun ki su taka musu birki su nuna musu cewa babu bukatar yin wannan yakin ba wato wata malam nasiru ina jin yana magana abin da ake cewa referendum ne wani zaɓe da ake na jin ra'ayi daga nan sai a rabe kamar yadda aka a sudan kenan aka kafa sudan ta kudu ko amma yushe waliyu abinda za ka duba mutanen masu rajin biyafaran nan na cewa yankin arewa da shi ake jin shine najeriya din Eh, bashi da man fetur yana zuke arzikin kudu ne yau in babu man fetur to yankin arewa ba zai kai labari ba abinda da ya sa 'yan arewa suke son a ci gaba da yin najeriya shine saboda wannan kudi na man fetur da suke samu ka gane wato shi kudin man fetur din nan kuɗi ne fa da yake zuwa hawa biyu akwai man fetur da ake samun sha tudu akwai man fetur da ake ɗibo shi a ruwa wanda ake samu a ruwa ya fi yawa saboda kuma na ruwan nan kawai tare na najeriya aka bashi wannan saboda haka ka manta da waɗanda suke waɗannan maganganu mu a iya fahimta mu da yadda muka fahimci kabilar ibo da yadda muka fahimci manyansu da su matasansu wato tun fa asalinsu wato ba su da jagoranci ne a tsarin rayuwarsu sannan kuma suna da wani ɗabi'a wanda ake ce mishi individualistic wato kowa yana iyakan cewan kanshi ne to waɗannan abubuwa ya sa ko da an nemi a yi siyasa da su sai su koma sai su sa wasu abubuwa waɗanda ba gaskiya ba ne zan baka misali dun da aka bayan yakin basasan nan wanda malam nasu ya faɗa a 1966 cikuma yin zai gu kaduna mun karanta mun ga a cikin littafin let the truth be told an faɗi su waye da waye su kai wannan yajin aikin bature ya rubuta littafin kuma bayan ya rubuta ya nuna 'yan arewa hazikai waɗanda suka ceto yanayin da muka samu kanmu to amma akwai wasu abubuwa waɗanda aka kasa a yi bayaninsu na zahiri shine cewa da shugaba obasanjo ya zo ya ƙi kabilarsa suka ƙiyayya da shi a 1979 lokacin bayan duk an gama kashe-kashen basasa aka yi kuma kashe-kashen juyin mulki aka dai dawo aka mika siyasa me ya faru ai dan arewa mutumin kirki shehu usman aliyu shagari ai ya ɗauko alas ikwemeni alas ikweme dinnan idan ka karanta tarihinsu za ka iska cewa mai zanen taswiran gidaje ne kuma mai kuɗi ne kuma da aka ɗauko shi a ya an zo an yi aiki na siyasa mai tsafta duk wannan lokacin ba wanda ya wata magana biyafara to amma bayan da aka koma juyin mulki sai aka zo da wata siyasa da aka zo da siyasa saboda tsananin lalata tarbiyya da aka yi na inyamurai da kuma kin samun jagoranci da busi ba ai shugaba muhammadu buhari ai ya ɗauko daga kabilar ibo ne ba yanda bai yi bai jagoranci ƙasar nan tare da kabilar ibo suka suka suka suka suka bayan da suka kiyarda saboda mene marigayi cuba okadibo saboda haka ne wani lokaci irin su roches okorocha waɗanda aka haife su a arewa suka samu kuɗi a arewa suka koma suna siyasa a yankin da suka fito abin ke musu ciwo suke zagin junansu akan cewa wanda suka ki su sanar da su shi kuma zan gaya maka su ma ɗin a farkon su ai ba mutanen banza ba ne saboda a lokacin da aka gama wannan yaƙi ba a kafin ya ai an zaɓi ana ta yada an zaɓi altine ya zama meyo na garin inugu meyon nan ai ɗan kabilar hausawa ne kuma ya yi meyo a garin inugu arewa da arzikinta ana maganan man fetur ni din nan ina cikin wanda muka aikin binciken man fetur na alkaleri wanda idan ka fita alkaleri ka je shanfuri ka shiga cikin daji da ni ne ni ne shugaban ma'aikatan kafagnejo fisik general wanda suka yi aikin cgg na binciken man fetur wani goli na man fetur da ake ma arewa ka daina goli wannan auren da aka shiga wanda ta kamar mace ne ta ce ni yadda nake kallon bayan biyafaran nan kamar mace ne ta ce sake ni sake ni bayan ta haihu tana da yaya saboda haka kai ne za ka tuna 'ya'yanka ka tuna menene kuma ita kuma ka ɗauke ta a yadda take. to malam shehu da na so mu bar wannan sai kusa karshe karshe amma malam na so zaharaddin ba za ka so ka rasa jin abin da mutanen kabilar ibo ke cewa ko abujan nan waɗannan gine-ginen da kuɗin man fetur aka gina su saboda haka yanzu idan mutanen nan suka koma suka tattara arzikinsu suka koma yankin kudu maso gabas watakila yin yan kudu maso kudu maso suka tafi da su ai kaga arewa suna cewa ko albashi ma watakila ba za a yi ba to bana jin wannan irin hasashe da suke haka ne domin me domin na ɗaya dai babu wani daga kudu maso kudu da zai yadda ya tafi da biafra kuma sun faɗa ko yanzu ma da aka fara magana biyafara akwai mutane har da gwamnoninsu kamar gwamnan rivers ya fito kirikiri ya ce ba abin da ya haɗa su da biafra akwai kuma mutanen urobo da kabilu iri-iri waɗanda manyan kabilu ne a kudu maso kudu sun ce ba abin da ya haɗa su da biafra za su biafra su je su biafra su su har yanzu da najeriya suka yadda kuma da najeriya nan za su ci gaba da zama to kaga a nan akwai a jiha kenan malam nasiru abin da za a sake dubawa shine yanayin tattalin arzikin wannan yankin dama duka maganar ita ce yankin kudu maso kudu da kudu maso gabas ne amma tun da wayancan mutane suka yi wannan maganar watakila akwai taron da ake kwanan nan su gwamnonin yankin kudu maso gabas sun ce wasu yadda da rajin da Eh, matasa ko kuma masu kashe mutanen nan yan ipop suke yi ba kaga ya nuna kamar sun ba da haƙuri kenan eh, a zauna kada a ci gaba da wannan magana ta biya fara eto eh amma duk da wannan haƙuri da suka bayar da maganganun da suka yi har yanzu suna nan suna ƙoƙarin cinnawa wato ofisoshin 'yan sanda da wasu abubuwa na gwamnatin tarayya wuta to kaga ba su yadda ma da najeriya ba kuma shine babban abin da mutanen arewa suke cewa mutanen nan sun ce ba su ma yarda da najeriya ba saboda haka wani irin zama ma ake yi da su idan har ba su yarda da najeriya ba to kaga babu yadda za a ce za a iya aikata wani abu tare da su na alheri wadda ƙasa za ta iya ci gaba da ɗorewa saboda haka abin da ya kamata kamar yadda wasu daga cikin manyan arewa suke faɗa shine a ba su zaɓin abin da suke so su yi bayan da za a sa mutum a ce lalle shi ya ce baya so ya zauna a ce lalle sai ya zauna duk da abubuwan da za su faru. a gaishe ku malamai to bari mu ja burki nan sai Allah ya kamala na wace za mu dawo mu ci gaba daga cikin abubuwan da zamu duba a wannan shiri mai zuwa sabo zamu duba shin idan yamurai suka samu biyan bukata aka ce an ba su kasar bayafara ya za su yi da tarin arzikin da suka tara a arewacin Najeriya da wasu sassan Najeriya al misali za su yi da manyan gine-gine da manyan shaguna da kasuwannin da suke da su abubuwa ne da ba su daukuwa a bayan mutum sai yaya kenan sannan kuma ya Najeriya za ta yi da inyamuran da ke cewa ai su inyamuran arewacin Najeriya najeriya ne tun nan suka tashi nan suka sani na aka haife su da sauransu duk wannan na cikin abubuwan da muke fata mu duba a shiri mai zuwa idan allah ya kai mu rana yau yanzu a madadin nasiru adamu hikaya da kuma bakinsa nasiru zaharaddini da yusuf aliyu aliyu mustapha sakwato ne a washington assalamu alaikum wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Amurka ta sanar jiya Litini cewa za ta faɗaɗa sharaɗin cika ƙa'idar cancantar tsugunar da wasu 'yan Afghanistan a matsayin 'yan gudun hijira waɗanda mai yiwuwa su fuskanci ramuwar gayya daga Taliban saboda bayar da haɗin kai da suka yi ga hukumomin Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce dubban 'yan Afghanistan da dangoginsu na kusa waɗanda suka yi aiki ma gwamnatin amurka ko wani shiri da amurka ta ɗauki nauyinsa ko sojojin neto ko wata kafar labarai mai hedkwata a amurka ko wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu a yanzu duk sun cancanci a sake tsunar da su a halin da ake ciki kuma 'yan gudun hijirar afghanistan sai ƙara kwarara suke yi cikin ƙasar turkiya kulle yomin bayan sun buga tafiya mai cike da wahala sun ƙetare ƙasar iran a hakan ma su a wajensu ba su ma kammala tafiyarsu ba so suke su isa ƙasashen turai waɗanda a wurinsu tudun na tsira kenan to amma kuma waɗannan ƙasashen ba su da niyyar karɓar su hasali ma suna kan shirin bullo da wata hanyar hana su isa can sakamakon wani sabon bincike na nuna cewa yawan iskar shaƙa ta oxygen da duniyarmu ke samarwa ya ƙaru saboda rage saurin juyawa da duniyar ke yi sannu a hankali wanda ya tsawaita lokacin wuni wanda don haka wasu nau'ukan tsiro ke fitar da iskar shaka ta oxygen fiye da da a matsayin dagwalon harkokin gina jikinsu. masu sauraro a nan mai karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya. domin sauraron shirye-shiryen mu za a iya shafin mu na yanar gizo voa hausa.com yanzu a ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma jimbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa salamu alaikum